kaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1436 wanda hakan ya yi daidai da uku ga watan tara na shekara ta 2015 amma a shekarun girigori yau ma kamar kowace alhamis ga shi bawa yi gagara misali mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma da ke cikin garin bauchi don ci gaba da karatu cikin littafin buguyatul mushtaq fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyata ila ahli iraq wallafar malamina abu abdurrahman a doktor muhammad sani umar musa rijiyar lemu hafizahullahu wara'a idan kuna biye satukan da suka gabata duka zance shekul islam ibn taimiyya ke mana malam na ƙarin bayani da fashin baki kan cewa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama duk da yake cewa su adilai ne duk da yake cewa su ne mafifita cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk da sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama duk da ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a kansu da kan ba matsayinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi da ma cewa al'ummar annabi muhammadu babu wasu kamar su su ne mafifitan karni su suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan abubuwa ba sa hana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi kuskure baya hana sahaban manzon Allah su yi sabani idan aka samu kuskure cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai ya zamto da ganganci aka yi ko kuma ya zamto kuskure ne ya faru sakamakon ijtihadi in na farkon ne lada za su samu na cewa sun yi kokari ne sai ba su canki gidan yar ba ba ma sahabban manzon Allah ba kamar inda ya hadisi cikin bukhari idan hakamal hakimu fa akhta fa in asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid idan mai hukunci yayi hukunci yayi daidai yana da lada biyu in yayi kuskure yana da lada ɗaya idan kuma sun yi ne bisa ganganci wanda haka zai iya faruwa to amma bambancin nasu laifin da namu nasu akwai tabbacin Allah subhanahu wata'ala ya yafi musu laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsani Allah ya gafarta wa muhajirai ya gafarta wa lansarawa gabanin haka ya gafarta ma annabi sallallahu alaihi wasallama in ma sun yi laifin saboda haka dan kaji wani abu na saɓani ya faru tsakaninsu suna nan dai a matsayin matsayinsu muminai ƙur'ani ya kira muminai in sun yi rigima da cewa har yanzu su muminai ne rigimar kaɗai ba ta sa su fita daga sunan muminai wa in ta'ifata ne min almu'mini na qatatalu ko sun yaƙi fa aslihu huma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ƙur'ani ya ce ‘yan uwan juna ne inna malmominu na ikhwatun fa aslihu bai na wata wataƙullaha la'allakum turhamun bisa wannan shekul islam ibn taimiyya ya kawo mana labarin a gayan da sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama suka yi saɓani a kan yaya za a yi mai za a fara bayan rasuwan sayidina usman bayan sayidina ali ya karɓi jagoranci wasu suka ga abin da ya kamata a fara da shi shine a nemo waɗanda suka kashe sayidina usman a kashe su gabanin aji ko ina don gudun kada nan gaba wani ma ya ji cewa in yi hakan zai wato zai tsira ko zai sha a banza yayin da wasu daga cikin sahabban manzon Allah kuma suke ganin ba da wannan ya kamata a fara ba kamata yayi a ƙara tabbatar da daular musulunci ta yi ƙarfi yanda a garin yaƙar su wato yaƙar ba za ta zamto wata fitina kuma sabuwa a tsakanin musulmi ba idan daular ba ta yi ƙarfi ba idan suka rena ta suka ga cewa za su iya yin gungu sai fito na fito da ita kaga sai a samar da wasu 'yan tawaye amma idan daula ta yi ƙarfi yadda tunkarar su ba zai iya sa wato a samu wata ɓarka ba sai da ali yana ganin bai dace a fara da wannan ba <clears throat> saboda mai yiwa idan aka fara da wannan a garin gyaran gida sai a tsola idanu suka samu sabani ba tare da sun shirya ba allah ya kaddara har suka yaƙi junansu ba tare da sun yi nufin haka ba allah ya kaddara har aka samu wasu daga cikin sahabai suka shahada a gurin gashi dai faɗa ne tsakaninsu bayan an kammala faɗan amma na ali baya murnan ya kashe ko ya ci nasara kuma baya ganin yan uwansa da ya yaka a matsayin kafirai ya mai musu sallah kuma ya tsaya akan gawar talha ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna tun suna nan duniya yana kuka yana mai baƙin ciki ba ma yadda na ba wasu daga cikin sabai kamar da muka rawaito muku cewa amma dan yasir kwatsam sun ci karo da zubairu ibn awam wannan zai kai wa wannan sala wannan zai kai ma wannan sala sai suka tuna sai suka tuna cewa a da mu ne muke cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muke yakar waɗanda ba musulmai ba yau kuma ikon Allah sun yaƙi junan nasu ba su yaƙa ba sai kowa ya kaba gabansa wannan dai duk abin da ya faru bai shirya su daga cikin sunan sahabbai ba amma a lokaci guda kuma shekul islam ibn taimiyya ke cewa akwai wasu waɗanda su a cikin asalinsu daga cikin musulmai ne suka fita amma su in an yaƙe su matsayinsu ba irin yaƙar waɗanda aka yi saɓani wato ɗan ƙarami na tsakani ba musamman waɗanda manzon Allah ya ba da lasisin yaƙarsu su hawar jawa sayyidina ali su da ya kashe su bai yi baƙin ciki ba da ya kashe su bai da na sani ba bal ma yana farin cikin da Allah ya kaddara cewa shi zai yi haka saboda manzon Allah ya faɗi irin ladan da za a samu in aka yake su Abdullahi dan Umar ɗaya daga cikin sabon manzon Allah yana da na sanin cewa da yayi joinin ɗin rundunar sayyidina Ali ibn Abi Talib da ta yaki khawarijawa mutanen harura to ana mawa kwana shine sai sheikh islam ibn taimiyya ya ci gaba da cewa falayastawi ma sarraƙal ba amirin mu'aminina wa ashabahu wa gabitahu bihi mallam ya shahaduhu ma'amata wata ra'ar nabi sallallahu alaihi wasallama fihi وساءه وساء قلب أفضل أهل بيته حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وإن كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في جميع حروبه waɗannan nau'o'in mutane guda biyu da sayyidina ali ya yaƙa fala yastawi ma sarra qalba amiril mu'minina wa ashabahu ba zai wato ba taɓa yaƙi iri ɗaya ba ko matsayinsu ɗaya ba tsakanin abin da sayyidina ali ibn abi talib da shi da jama'arsa suka zamto suna farin ciki suna murnar yaƙar wasu ɓangare da suka yi ɗaya eh, ɓangaren kinan wa tsaho bihi mallam ya shahadu wani ma wanda bai samu shahada halartar wannan yakin ba kamar abdullahi dan umar ya zamto yana musu hasada irin hasada ta halal wanda ake ce mata al wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa la hasda illa fitnatayn ba a yi wa wani hasada sai dai in Allah ya bashi abu biyu ya bashi ilimi yana ta amfanar da mutane mutane suna karuwa da shi ka yi fatar da a ce kai ne mana wannan ba laifi ne ba domin ka san hasada ita a fasa ne kowa ya rasa kana so abun ya kawo daga kan wani koda ko ba zai dawo kanka ba amma da abun duniya ne kai fatan kai ma Allah ya baka irin yadda ya ba mu wani amma ba tare da na ya lalace ba wannan ba sunan sunansa hasada ba da kuma mutumin da Allah ya ba shi dukiya bai zamto mai kankamo ba yana ciyarwa yana taimakawa ka ce da ma ni ne Allah ya bani nima in ciyar nima in taimaka nima in agaza in yayewa masu bukata su inda ya kaji haka a ranka ba tare da kayi fatar wannan abin ya bar jikin wane ba ko na wancan ya rushe ya zamto kai ɗaya kake da shi wannan ba hasada ba ne ba amma ko da ilimi ne ko kuɗi ne kana so ka taimaka amma kana so ya zamto kai ɗaya ne a garin ko a yankin ko a ƙasar ko ma a duniyar kake da wannan abin sunan wannan abun hasada ko da kuwa abun alheri ne saboda haka nan gurin kunga ga sayyidina ali ibn abi talib murna yake da wannan yakar ma amma tawatara an nabi sallallahu alaihi wa sallama fihi wa a wa sa'a qalba ahli afdali ahli baitihi da kuma ɗaya yakin da aka yi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa cewa manzon Allah ya soki wannan abun cewa ya aibata wannan rigimar da za ta faru bayansa cikin sahabbansa manzo Allah ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku zanto butulu bayana yanzu nan addini yazo ya cire cire ku daga duhun jahilci zuwa hasken shiriya daga duhun bata zuwa hasken shiriya daga duhun jahilci zuwa hasken ilimi kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya har kuma hukuma rigima tsakaninku manzon Allah ya soki wannan abun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aibata manzon Allah ya aibata cewa eh, mutum ya sa kansa cikin abin da ke rigima tsakanin musulmai yan uwana sai ya zamto a cewa wannan na ali ne ya kankawar jawa yi yana murna wancan kuma sayyidina ali ya yi amma baya so in ba kumanta ba daga sayyidina ali jika ga manzon Allah alhassan ibn ali ibn abi talib shi da macen bai goyi bayan baban ya shiga yakin ba shine malam ce wasa a kalba afdali ahli baiti hibbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda hakan kuma ya bakanta ran mafi darajar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sayyidina ali da mahaifiyarsa fatima wanda kuma abun kaudar manzon allah sallallahu alaihi wasallama allazi qala fihi wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kan matsayinsa allahumma inni uhibbuhu ya allah ka sani ya allah ka shaida ina son wannan yaro fa ahibba man yuhibbuhu ya allah ka so wanda yake sansa ya Allah ka shaida muna san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna baya cika ahlus sunna sai ya so iyalan gidan manzon Allah idan mun ce muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan manzon Allah sun shigo amma kuma mu ƙara ware iyalan gidan manzon Allah a ciki daidai ne mu ce muna ƙaunar su shi yasa kun ga Sheikh islam Ibn Taymiyyah da yazo yana magana akan aqidar ahlus sunna sai ce يا سائلي أم مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل يا سائلي أم مذهبي وعقيدتي ya kai mai tambaya kan ra'ayina ya kai mai tambaya kan aƙidata ruziqal huda Allah ya kara maka shirya man lil hidayati yasalu wa yake tambayar ina hanyar shirya take isma kalama muhaqqiqin saurara ka ji maganar mutumin da ya tantance matsayinsa gabanin ya faɗa la sani anhu wa la tabaddalu, wanda wannan zance da zai faɗa ba shi da wani zance na biyu ba shi da biyun wannan zance wala ya tabaddalo kuma ba zai canja shi ba ga aƙidarsa hubbu sahabati kullihim li mazhabu ƙaurar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗayansu ita ce mazhabata ita ce aƙidata ita ce fahimtata wa mawaddatul qurba biha atawassalu yace ƙaunar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ibada ce wacce nakan kama kafa a gurin Allah subhanahu wata'ala in ina so in roke shi wani abu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun walikullihim qadarun ala wa fada'ilu dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa daga cikin suna da matsayi kowa na da irin tasa falalan lakin na masiddiku minhum afdalu sai dai sayyidina abubakar cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki daya ne wanda ke kololuwar matsaya kai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma in ban banda manzon Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man ahabbu nasi ilaika kala Aisha qala min rijali qala abuha manzo Allah an ce masa wa ka so yace Aisha wa ka so aka ce masa Aisha kada wani dauka cewa suna ce in kana da mata sama da ɗaya sai ka shaida musu cewa ka fi son wacce akan wacce wannan neman rigima ne da tsokanar faɗa ne da matsayin manzon Allah daban kai daban aka ce masa cikin mazaje fa yace abuha mahaifinta yan uwana wato dai abin da nake so in faɗa muku shine aqidar ahlus sunna bayan sun bayyana ƙaunar su ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan kuma ware iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma su fito da su a matsayin abin ƙaunarsu. su Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu wannan hadisin yana nan cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah shi kara masa yadda ah, hadisin ah, Bukhari lafazin Bukhari Eh, ya ce kuntu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana na tambayi na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi suqin min aswaqil madina a ɗaya daga cikin kasuwannin garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa kasuwa manzon Allah har ma ya kan bilayi yana duba yadda yan kasuwa suke gudanar da kasuwancinsa yadda suke gudanar da kasuwancinsu ba hadisin nan na mangashana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya bi ta layi masu da nono sai ga wata mata ta yi coge ta zirawa nonon ta ruwa amma ruwan sai ya zamto ya yi ƙasa nonon ya taso mai sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa sai ya ga ruwa ya biyo sai ce wa matar da take sai da wannan nono sunanta kaila me ya faru kaila ta ce ai ruwan sama ne ya sauka kaje abin da ya faru ce to dan me baki bayani ba ai da saki cire ko kuma kiwa mutane bayani ya qailatu la taghshi fi labaniki man ghashana farisa minna banda algus banda ha'inci banda coge masu kasa dankali masu kasa tumatiri masu kasa abinda ake kasawa a sanya manya a sama sannan a sanya marasa kyau abi a kasa man ghashana farisa minna duk wanda yake algus wa al'ummar annabi muhammadu algus din nan wa musulmai kai wa algus ko ga waɗanda ba musulmai ba ba ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fansarafa fansaraftu yace sai na ga manzon Allah ya juya yace ni ma sai na juya fa sai manzon Allah ce aina luka ina dan yaro yake kalmar luka a larabci tana zuwa da ma'anoni da yawa takan zo da ma'anar wato marar rabo ko shaƙi ko mutumin banza ko marar albarka mai kwashashiyar albarka ana ce masa luka shi ma kamar da zo a cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai akan luka ibn luka da ɗa da uban kowa shege ne kowa fitsararre ne sai duniya ta zamto mai fitsararriya kowa zama ɗan tasha kuma yan wana idan ku duba fa an kama wannan hanyar yanzu kuna ganin abubuwan da da ake ganin wato aibu ne yanzu sun zama ba aibu ba kun ga yanzu kallon tsareci ya kusa ya dawo mutane ba sa ganin sama a matsayin laifi balle dan cuwa-cuwa balle albarkacin ofis balle kaza balle kaza balle kaza kun san da yadda al'ummar mu ta koma to haka nan kalmar luka a larabci na zuwa da ma'anan asagir yaro karami mazalla cewa ina yaron nan yake ina yaron nan yake ina yaron nan yake fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi hakaza sai manzala sallallahu alaihi wasallam ce ina yaron nan yake yana tambayar ina hasan ibn Ali ibn Abi Talib jikansa yake kasan yaro shi kuma wayan sha'una shi'ul fitiyanu fina ala ma kana awadahu abuhu idan yaro ya gaba baya ya abu sai shi ma sai yi in ka dauki sallah za ka yi sallah je kusan ka shi ma ya kabbara in ka yi rukuyi ya rukuyi in ka yi sujada ya sujada duk abin da ka yi shi yake koyo sai hassan ibn ali ibn abi talib da ya gama zala ce ina yaron yake shi ma sai ya sake juya ce ina yaron yake shi ake nema <laughs> amma shi ma yana ne nema wanda manzo Allah yake nema فقام الحسن فأدعو الحسن ibn ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kira mu hasan da ibn Ali ibn Abi Talib fa qama al-Hasan ibn Ali yamshi wa fi unuqihi sikhab yace sai hasan ibn Ali ibn Ati Abi Talib yace ho gurin manzo Allah wa fi unuqihi sikhab yana dauke da me da tsakiya tsakiya wani ado ne da ake yi su larabawa maza suna sakawa mata suna me suna sakawa musamman ma yara ƙanana ko mu mutanen karkara in kana yaro karami wani lokaci aka da maka ado da ya kaba da na na mata ba wai adam matan bane ba amma kasan yaro shi komai dora masa ake sau saboda aka an masa tsakiya in kuma adan garin ku tsakiya ne in ka sha ba me ba labi bane ba yanzu kana ba haushe kasa tsakiya kaga sai mu ce ka dan daudi ne kai amma idan kai in yamuri ne ka sa me tsakiya sai mu ce kai adan garin musulunci ba ba kauyen addini bane ba al'adatu me muhakkama فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فقال الحسن بيده هكذا كو manzo Allah ya haka da hannunsa shi Hassan din haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allahumma inni Allah ya sani wannan yaro ina mi ina son sa fa ahibbahu Allah ka sa Allah ka so shi wa ahibba man yuhibbu ka so wanda ya so shi wa qala abu huraira abu huraira yake cewa fa ma kana ahadun ahabba ilayya min al ibn ali bada ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala yace bayan haka ba wanda nake na so a duniyar nan kamar hasan ibn ali ibn abi talib bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka yanzu yan wana idan zaka dauki hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi matsayin al-hasan ibn ali ibn abi talib da al-husayn ibn ali ibn abi talib zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya fi fifita Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ta hanyar ambato falalolinsa kaga dai wannan hadisin shi ɗaya ka ware ga abinda manzon Allah sallallahu ya faɗa cewa inna ibni hadha sayyid wa sayuslihu Allah bihi baina fi'ataini azimataini min almu'minin wannan yaro nawa lamarinsa zai bunƙasa a kwana a tashi sai Allah ya daidaita tsakanin ɓangarorin musulmai manya-manya bisa sanadinsa wannan ba faɗa akan al-husayn ibn ali ibn abi talib ba amma waɗancan mutanen da suka zo sai suka gabatar da me al-husayn ibn ali ibn abi talib akan al-hasan ibn ali ibn abi talib saboda su saboda shi wani abu ya faru da shi waɗanda za su iya fai wanda za su iya fakewa su ci zarafin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi inda so suke yi da sai su musu so iri guda kaga ƴaƴan alhassan ibn ali ibn abi talib a gurin su ba imamai bane ba ba limamai bane ba wannan alfarma da matsayin da suke ba wa iyalan gidan manzon Allah ba sa ba su suna maganin sa a matsayin wato wanda ya fara jefa su cikin mai fitna tunda shi ya mika wa muawiya a gurin su kuma muawiya kafiri ne kaga wanda ya ɗauki mulkin musulmai ya miƙa wa kafiri sunansa kaga babba ne to Allah kiyashe mu amma ba sa kafarta shi a fili amma dai ba sa ganin daraja da mutuncin Hassan ibn Ali ibn Abi Talib wa in kana amirul huwa aula bil haqqi mimman qatalahu fi jami'i hurubihi duk abin da ya kawo wannan zance zancen da malam ya dauko mana a farko cewa waɗannan rigingimu guda biyu da ya faru a zamanin sahabban manzon Allah ɗaya ɗaya daga cikin rigingimun sahabbai suna da nasa ne ba sa jin daɗi suna kuma girmama waɗanda suka yi rigima a da su duk da yake cewa sun samu sabani wannan kawai ishtihadi ne kowa da yadda ya ga lamarin amma ɗaya ɓangaren kuma wato suna jin daɗi da alfahari da murnar cewa su suka ɗauki mataki akan waɗancan wala katla allazi na salla alaihim wa sammahum ikhwanana wal qatla na lam yusalli alaihim bal qila lahu man alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a faqala hum ahlu harura ba zai taɓa zamtowa ɗaya ba tsakanin waɗanda bayan an kashe su sai na aliyu musalla wasammahum ikhwanana ya ce kuma ‘yan uwanmu ne ikhwanuna bagau alaina ‘yan uwanmu ne waɗanda suka yi mana wato zalunci suka ƙetare iyaka a kanmu walƙatlar lazina lam yusalli alaihim amma eh, waɗanda ya kashe na kawar jawa bai musalla ba balƙila lahu man sai an ce masa mato waɗannan su mai matsayinsu mai matsayinsu ya ce waɗannan su ne alwanda Allah ke faɗa cikin alƙur'ani allazina ballasa ayuhun fil hayatid duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sune waɗanda wato ayyukansu suka ɓata suka yi ɓatan ɓata kankan a nan duniya suka kauce wa hanya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin abinda da suke yi wai sun kyautata aiki mai kyau ne ko aiki mai kyau suke aikatawa kasan kamar da shekul islam ibn al-qayyim amma a cikin littafin sa ighathatul lahfan ya ambata kuma ya sake waƙe zancen a cikin littafin a cikin waƙensa na annuniya yake maganar cewa wato yana daga cikin abin da ke kai mutum zuwa ga shirka ya raba shi da musulunci idan shi ɗan ya ƙawata masa wani abin da ba musulunci ba ya nemo masa wasu ayoyi da hadisai su goya masa baya sai ya ringa tunƙaho ya ga kamar shi ya bi kowa mai nagarta a duniya bayan kuma shirme yake yi don ƙura'ani kaɗai za ka iya neman dalilin da zai ɓatar da kai da shi yubillu bihi kasirin wa hadi bihi kasira wa ma yubillu bihi illa alfasiqin wasu da alƙura'ani suke ɓata wasu kuma da alƙura'ani suke min shirya saboda haka to yaya qur'ani ba zai batar da kai ba shine qur'anin ka ringa fahimtarsa yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fahimta idan ka ƙi haka to zaka me zaka bata kuwa in ka kama turbar da bata sahabbai ba wannan turbar batacciyar hanya ce Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla ونسله جهنم وساعت مصيرا ومن يشق الرسول وان دي ربا هنيا ده منزان الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى باين شريعه تبين مسا ويتبع غير سبيل المؤمنين ya bi turbar da ba turbar muminan nan ba suwa ake nufi Sahabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama dan wuta ne shi inji Allah subhanahu wataala saboda ka yan uwana mu kiyaye bin san zuciyarmu in mutum bai sa zuciyarsa a ƙasa ya turza ya turmushi hancinta ba ya hana ta sakat ya zamto baya bin komai sai ƙur'ani sai hadisi to wato yana dab da ya iya bata inda ya kace wai da dabararka da wayanka da hangen nesanka shi ne wato abinda da ka rike a matsayin makami ka tsira to kuwa ƙarshe za ka fada wato cikin rami afaman zuyina lahu wa amali fara'au hasana ina mutumin nan da aka kawata masa mummunan aikinsa sai ya gan shi a matsayin mai kyakkyawa yanzu kada ku dauka cewa waɗanda suke yin bid'o'i ku dauka cewa da gaske wai su sun dauka bidiyar suke yi da yawa daga cikinsu sun ɗauka cewa wannan shi ne musuluncin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a ga mutum a kashe shi a raba shi da ransa akan abin da yake ba shi ne musuluncin gaskiya ba ka ga mutum ya ta rigima yana rantsuwa yana cewa ƙur'ani ya ci shi akan abin da yake ba shi ne gaskiya ba yanzu kun ga masu kada maulidi daga suke karewa kai masu cewa suna ganin allah wasu daga cikin suna ganin da gaske ne masu ganin cewa shehinsu ya fi manzon allah manzon allah dama an turo shi ne a matsayin ɗan shara fage gabanin zuwa manzon allah mai wasa da dalilai ko da na shirme da suke dogaro da shi saboda haka shi sa shekul islam ibn qayyim cewa wato shirka tana zuwa mutum ta bangarori daban-daban yake cewa le shirki asbabun fa hal tusghi ilayya fa hakaha bi lisani تزيين إبليس ودعوة مبطل ثم الغلو بآبد الرحمن تقليد آباء قياس فاسد راجع كتاب إغاثة اللحفاني ce lishirki asbabun ka sani cewa shirka tana da dalilai suna tana da sanadi da yawa fahal tusghi ilayya fahakaha bi lisani zaka miƙo min jinka da saurarenka da fahimtar ka in faɗa maka su ga sunan dalla dalla a bakina akan harshena na yace tazyinu iblisa wa da'awatu mubtilin tazyinu iblisa ƙawatar da ƙawatawar da shaiɗan iblis ɗallis yake yi wa mutanen nan shirme shi yasa ɗalibin ilimi littafin nan na talbisu iblis na ibn jauzi ya zamto masa tilas ya karanta shi idan yana so ya ƙara samun makamin da zai yi maganin shaidan don kasan shaidan bayan da zai zai ga al'ramma da gemun sai ce to wanda muke so ka zama dan rawar banjo ko ya ta riga ziga shi ya san ba zai tana gudun ba ko ya dubi wanda tijo ce za ka yi kawai ka ringa zuwa kana kwana a ɗakin karuwa a masallaci kullum yake ya zan ba zai amma ina sai ya zo cikin ibadar taka ba kana wa'azi ba kana karantarwa ba ba kana karanta hadisai ba sai ce kai yadda mutane suke sauraron kan nan duk inda aka je labarin ka ake yi ai idan ka ji yadda wani ke ba da labari a kanka yadda ke kaunar karatunka yadda kake sai tattara haikawar da a ah, ashe ba ni din na haɗu ashe ni din na dunkule ashe ni din na cure haka ne baka sani ba sai tara maka mai ƙasa sai ka hau sai girman kai ya kama ka sai zanto cewa gashi ya raba ka da ikhlasi kuma ya saka ka akan mai akan girman kai faƙala hum ahalu harura ya ce allazi na dalla sa'ayuhum fil hayati duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sune ahalul harura sune khawarijawa kenan wannan zancen da aka rawaito daga sayyidina ali ibn abi talib malam yace ashashi ya kawo cikin musnad din shi hakan al-hakim cikin al-mustadrak ala sahihain hakan nan tahawi cikin littafin sharhu mushkilil asar ya kawo shi malaci fa hadha alfarqu baina ahali harura wa baina ghairihim alladhina sammahum amirul mu'minina fi khilafatihi bi wa fi'lihi wannan shine bambanci tsakanin khawarijawa yan harura da wasunsu waɗanda su ma suka rigima da sayyidina ali su mutanen harura wanda sayyidina ali ya ambace su a zamanin khalifancinsa da sunansu da aikinsa a baki bayani a kansu hakanan aikinsa ma ya tabbatar da cewa suna kan bata don ya yaƙe su muwafiqan fiye da lahi wa na nabiyhi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan aikin nasa ya yi daidai da abin da ke cikin alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahuwa tsawab kuma wannan ne abin da ke daidai anhu liman wanda babu wani kaucewa akan wannan gaskiyar amma ga mutumin da Allah ya shirye da shi wa in kana kasirun min ulama'i salafi wal khalafi la yahtaduna li hadha al furqan wa in kana kasirun min ulama'i salaf yace duk da yake cewa kuwa wasu daga cikin malamai ma magabata wal khalaf da malamai yan baya ma la yahtaduna li hadha al furqan ba sa fahimtar wannan bambanci tsakanin biyun sosai bal ya ja'aluna sirata fil jami'i wahida kawai suna ɗaukan abin da ya faru abin da ya zo a cikin tarihi a matsayin kawai rigima da ta faru tsakanin mai musulmai ba su cewa a waɗannan musulmai ne na gaske da rigima ta faru tsakaninsu da waɗancan da waɗancan musulmai ne a tattu an فإما أن يقصروا بالخوارج أما يستحقونه ko البغض ga suna ba da labarin khawarijawa a matsayin ɗaya daga cikin tawayen da aka samu a zamanin sayyidina ali ibn abi talib su dinga kiran su ma 'yan tawaye ne kamar da su kira sayyidina muawiya dan tawaye su kira na na aisha tawa sayyidina ali tawaye ko su kira zubairu ibn al-awwam cewa yayi wa sayyidina ali tawaye hakan nan talha ibn ubaidillah cewa shi ma ya yi wa sidna ali tawaye duk sai suna musu hukunci a matsayin mai duk 'yan tawaye wannan salon tarihi da karantarwa shine kuma abinda wato ake karantar da yara da ma almajirai a najeriya tun daga matakin sakandare har zuwa matakin karatu ina gaba da jami'a islamic studies haka ke karantawa ba a tantancewa ba a kuwana ba a analysis na abin da yake na abin da ya faru na hakika yan uwana ni almajiri ne abin da na karanta islamic studies kuma na yi karatu a nigeria na san yin da ake yi kuma ni malami ne nake karantar da ɗalibai na irin wannan karatun duka abin da aka tsara a karantar da mutane haka salamus ɗin ke kalla mutane shi za ku ga sau da yawa mutum sai ka ga ya yi haya islam ya yi digiri a musulunci amma idan ka kalle shi ba za ka ga ruhin addinin a jikinsa ba domin duka an ruɗa masa addinin baya ganin baya wasu habban manzo Allah ganin daraja yana musu ganin wasu kawai wasu yan rigima ne kawai da suka ta hatsaniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle kuma da matsalin karantarwar baya ɗauko musu wani bangare na karantar wasu sahabban kyautata ibada ƙanƙan da kai gudun duniya da sauran abubuwan da suke kamar maganin nuwa ne na cuttukan mai zukata ba a kulawa da wannan ɓangaren shi za ga kawai tarihin ake tila musu sai ga yaron da ke karanta science ko ke medicine ko ke wani kwas na boko amma wanda ke zuwa makarantar addini wanda ba ta irin wannan tsarin ba ko ke sauraron malamai wanda suke kantar da addini da gaskiya ka ga shi addinin yana masa tasiri amma wancan kuma addinin baya tasirantuwa a jikinsa saboda wannan an koya masa addini ne na gaskiya wancan kuma an kawo masa addini ne wanda yake a hotsi ne na tabbata duk wanda ya taba yin karatu a matakin gaba da sakandare a cikinku zai shaida wannan abin da na faɗa wannan shi ne abin da ya faru saboda suwaye gwaraza a cikin tarihin sai a ce maka irin rubutu-rubutun da fajr islam duhal islam da tsawon hussein ko mustapha ko ahmad amin ko muhammad abduhu irin rubutu-rubutunsu waɗanda suke hargitsattun rubutu waɗanda su dama su suna haɗa tarihi ne tare da ra'ayoyinsu ko malamansu mustashirikun ne mustashirikun su ne orientalists waɗanda ba musulmai ba ne ba suka koyi musulunci kuma suka biyo turawa mai mulkin mallaka kasashen mai musulmai don sanin musulunci kuma su ne da aka suka samu dama aka ba su suka tsara tsarin da za a ɗora karantar da musulunci a mai a da yawa daga cikin garuruwan musulmi wannan shi matsalar mu gama wannan ba kowa zai iya gane ba to irin wannan hargitsin ibn timiya yake cewa yake cewa ba kowa ke iya gane ba bal yajaluna sirata fil jami'i wahida فإما أن يقصروا بالخوارج أما يستحقونه من البغض كوري زمتو تشيوا وتو باسا أوكا مطعين بيداتي أكان خوارجاوا نا أودا مسكياما واللعنة دسينوا والعقوبة دا مسو هكونشي والقتل دا كشسو وإما أن يزيدوا على غيرهم ما يستحقونه من ذلك ko kuma su ƙara ma wasu waɗanda ba abu da kodin sai na ali su daga masa matsayi ya wuce irin matsayin da ya dace a bashi sai su bata bisa goyon bayansa ko kuma su daga matsayin sahabbai su kuskantar da sayyidina mai ali sai su kuma mai bata su ma'anan gudu ko da ka ji malaman musulunci kamar mai risala da ke cewa tsarin abin da ake so musulmi ya kudurce shine wa kafu wal kafu amma shajara bainahum da kama baki ba cewa aka yi kada kada a karanta ba ba cewa aka yi kada a karanta tarihin ba wanda ya ka cewa aka yi rigimar da Allah madaukakin sarki bai sa a kwai hannunka ciki ba kana karantawa kana tausiya ma waɗanda suka mai suka shiga abun saboda su ma suna tausiya wa kansu ko sai ka musu addu'ar mai ya abinan fata mai ya fiya daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan shine matsayin da ƙur'ani ya ce ka yi wallazi na ja'o min ba'adihim ya kudo na rabbana firlana wani ikhwani na lazi na saba kuna bil imani wala ta ji alfi kulubina gillan lillazi na amanu rabbana in na kara ufurahi wala ta ji wallazi na ja'o min ba'adihim bayan Allah ya raba sahabbai gida biyu ya yace lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana ulaika humus sadiquna walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما ala ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه humul muflihuna an ce يا صحابي muhajirai ga sahabbai lansarawa sai ya ce kuma kashi na uku wallazina ja'u min ba'di wanda suka zo bayansu bayan Allah ya faɗi waɗancan ga matsayinsu ga irin gwagwarmayar da suka yi ga irin gudunmawar da suka bayar waɗanda ma ga irin gwagwarmayar da suka yi ga irin gudunmawar da suka bayar sai aka ce ku yan baya fa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم yan uwana malam ya ce wa sababu zalika abin da ya sa ake irin wannan hargitse abin ya sa ake cakudawa tsakanin gaskiya da ƙarya ƙillatul ilm ƙarancin ilimi wal faham da fahimta likitabillahi kitabillahi wa sunnati rasulihi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a anhu wacce take tabbatacciya daga me daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am lallai rashin ilimi matsala ne ko malam bahaushe ke cewa karamin sani mai kukumi ne abin da ke nufi da kukumi sasari ne gare ka zai maka da bai ya hana ka fahimtar abu wanda ya kamata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi da yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasilu fa'aftu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu muslim ya rawaita hadisin ko muslim ko bukhari da muslim cewa inna allaha la yaqbadu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah a cikin hadisin ma a watar waya yana daga cikin alamun tashin alkiyama Allah yakan dage ilimi sai a bar kuma mai jahilci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karin bayanin yadda za a dage ilimi a bar jahilci cewa Allah baya cire ilimi daga zuciyar masu shi lokaci guda a cizgi kana malami ka dawo mai jahili walakin yaqbidu al-ilma bi qabd ulama ana dauke ilimi ta hanyar dauke malami dauke malami duk wanda ga ya tausaye ga har yanzu an kasa kawo gurbin sa ko ba ka ba in ya fi malam a wancan bangaren sai kuma amma in ka hada shi a gaba ɗaya bai fi malam din ba hatta idan lam yubqi aliman har in babu malamai waɗanda suka san abin da suke yi ittakhadha nasu ru'usan juhala sai mutane su ɗauki wato wasu shugabanni a matsayin shugabannin su na addini amma jahili ne su dan yanzu ka haddace qur'ani kadai ba sunan ka malami ba wanda ga jin cewa ya haddace qur'ani sunan sa malami ya ya jahilci kansa ya yaudar kansa dan ka san ka karanta buhari da muslim kadai bai sa ka zama malami ba gabanin ka zama malami akwai bukatar ka san wasu ne wasu alat na ilimi ka san wasu dabarbaro da ake fahimtar mai addini da shi ka san manufofin shari'ar musulunci ita ka zan nasu ru'usan juhala ilu sai aka musu tambaya fa afto bi ilmin sai su da fatawa ba tare da ilimi ba inda Allah zai jarabu daga cikin da sauraron tambayoyin mutane da ka tausayawa jama'a da irin fatawoyin da ake basu amma abin ya kasa kwanciya a zuciyarsu saboda albirru matma'annat ilaihin nafs wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an a alayhin nas yan wana masu ilimi suna gurin da suke da ilimi yanzu idan ka kasar Saudi Arabia sai dai malaman mu ko a can malamai ne tabbas gaskiya ne amma yanzu irin dan a caba kabar mu yan dagaji kana jan baki baki na janka kana jan ayata na janka a ce kai ne shi ko kai ne malami ko kai ne mai karantarwa in kai sa'a da ya baka da masallaci haka ya kamata amma yaya mai faru ake karantarwa a nan gudun irin abin da dai hausawa ke cewa mai ido ɗaya a garin makafi mai sarki ne shi saboda haka samari abin da muke so da ku ba shine kada ka yadda yadda muka yi sakaci a rayuwar ku yi sakaci ku yi aiki tukuru ku yi karatu tukuru ku san ilimi wallahi babu al'ummar da za ta ci gaba sai me sai ta zamto mai ilimi ya ce da kuma ma rashin fahimtar alkur'ani kuma allah ya kama zaman da ba fahimtar alkur'ani ne damar mutane ba yanzu gaga ta na ga adadin mahalamin alarammomi ba za a gane muna da alarammomi sai in allah ya kai mu da ramalana in kana neman alarammomi cikin roka za ka je ka rarraba su a garuruwa sai ka samu roka da cikin roka da cikin roka amma kuma sai ga a ramma ne sai dai bitin ƙura'anin sama baya karantarwa saboda bai san komai ba sai wannan ƙura'anin kadai baya damuwa da fahimtar abin da ƙura'anin ke cewa bayan kuma alƙura'ani bayan an karanta shi a sallada a samu lada kuma ana so a fahimce shi saboda ya tasiri a cikin rayuwa afala ya na alƙura'ani am ala kulubin akfaluha liyadabbaru ayati alqur'ani ana an saukar da shi ne liyadabbaru ayati kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat an yi komai dalla dalla daki daki dan a fahimci me ke cewa dan a fahimci sakonsa Allah shi taimake mu ga kuma rashin sanin sunnar manzon Allah as-sabita yanzu kan zaka iya cewa wato kasuwar na da riba-riban hadisi suna mai suna ci musamman ma idan Allah jarabe ka da sauraron malamin bid'a hatta malaman sunna sai ka ji mutum ya ce maka suna ne kaza kawai wani abu ya hango kawai sai ce sunna ne ba aya ba hadisi dan wani akwai fargima muna ganin mun ci gaba bayan ga aikin dama can ba yawa yake da shi ba sannan hatta bangaren ilimin fa irin ci gaba ne a wasu gurare na meto na rijiya gaba aka ce amma hakikani me baya akai an bar fiqhu da ana karanta risala abin iziya risala muktasar ko mutum da ya kuma kuma ba za ka ji ya iya gudun to amma yanzu sai ake ganin waɗancan a matsayin tsohon yayi ba a kulawa da yi ana farawa daga bulugul marami ko ko a fara daga umda amma kuma lokaci guda ba a ɗausanin ba a fahimtar umdan kwata-kwata sai yana karatun mai a sha ruwan tsuntsaye idan mutum yana jin cewa ya iya fassara ko ya zai iya fassara larabcin shi kenan shi ma kuna zuwa karatu da shi yana zuwa makaranta kwana biyu sai ka duba ka jimi babu shi inda za ka tambaya sai a ce ai ya buɗe mai majalisinsa ya bude majalisinsa gaskiya ne so ake shi ma ya bude majalisin amma ya zo ci gaba da jin karatun ma ba ku sani ba musiba ce kawai ɗalibin ilimi zamto ba shi da malamin da ke masa jagora wannan ɗalibin ilimi ba ina nufin ku ba ina nufin ni da almajiran da ke sama da ni wasiyatu khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin da rashin sanin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman khulafa'ur rashidin wa illa faman istahada Allah faman istahada Allah wasta'anahu wanda ne mashiriya a gurin Allah ya nemi taimako a gurin Allah bahasa an zalika za ga yami ya bincika ya gano waɗannan abubuwa wa talaba sahiha min al-manqul za ga yana nema yana mamangar neman abin da yake ingantacce cikin abin da aka rawaito wata dabbara kitab Allah wa sunnata nabiyihi wa sunnata khulafa'ihi za a ga yana wato tadabburi da lura da faɗakuwa da abin da saƙon littafin Allah ke isarwa da saƙon sunnar manzon Allah sallallahu da saƙon sunnar khulafa'ur rashidun la siyama siratu amirul mu'minin al-hadi al-mahdi musamman ma wato tarihin amirul mu'minin alhadi almahadi yana nufin sayyidina ali ibn abi talib saboda dama a wannan gabar ne aka samu likita likita a cikin tarihin musulunci idan mutum bai nutsu ba dama ta nan ne miyagu masu aƙidar zagin sahabai suke mai suke jan kafar mutane sai ya fara maka magana ai ruwaya kaza ai ruwaya kaza ai ruwaya kaza ai ruwaya kaza alati jara fiha ما اشتبه على على خلق كثير على على, على خلق كثير فضلوا بسبب ذلك مسمى a cikin سنه ne aka samu wasu abubuwa da suka faru wanda suka rikicewa da yawa daga cikin mutane wanda suka bata saboda wannan ma guluwan fihi ko a kokarin wuce iyaka wajen goyon bayan sayyidina ali wa ma jafa'an anhu ko kuma kokarin yaye masa baya da mai rabuwa da shi kamaru ya anu annahu qal kamar yadda aka rawaito daga gare shi nan sheikh islam ibn timiya ya ambaci zancen a matsayin ruya abinda aka rawaito mana ya ambaci shi da yi tamri kamar yana dan shakka eh, domin tsarin malamai idan sun ambaci ruwaya da irin wannan an da zance akan bukhari amma dai galibin malamai suna mai da shi uslubi da launin zance amma abin da ya rawaito zai mutu dinnan ingantaccen abu ne domin a ƙasa can ga malami na ya kawo mana zancen cikakke kamar da ibnu abi asim ya rawaita cikin as-sunna malam albani kuma ya ce zance ne mai kyau ya ce ah, abul bukhtari ya ce sayyidina ali ibn abi talib ya ce la yuhibbani qaumun hatta yudkhilahum Allah yudkhiluhum yudkhiluhum hubbiyan nara yace wasu zasu soni wanda so na sai ya kai su wuta wala yubghiduni aqwamun hatta yudkhilahum bughdiyan nara wasu kuma za su kini sai kina karshe ya kai su wuta ya haliku fi rajulani ce ruwayan eh, lafazin shekul islam cewa mutane guda biyu za su bata a kaina muhibbun garin yuqarridu ne bi malai safiya wani mai so ko masoyi wanda ya wuce gonar iri wanda zai ringa cicciɓa ni yana ba mini abin da ba da shi na falla da matsayi wa mabughidun da kuma wanda ke ƙi da ƙyama ta wanda yarmi ne bima nazzahani Allahu minhu zai soke ni ya jefe ni da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ni daga gare shi ‘yan wana wannan karatu namu yana da matukar mahimmanci saboda yana gyara imanin mutum yana sa shi zamto faɗakakki a kan musuluncinsa yana sa shi zamto wayayye ba mai duhun kai ba amma dai kuma yana da wahalar fahimta musamman ga mutumin da bai tara hankalinsa guri guda ba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ka sanar da mu abin da zai amfanar da mu ka amfanar da mu da abin da ka sanar da mu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah